thalitha warabi'ah na'am eh so tapi kosong dan to eh, duk da dai ga tambayan ta shafi dan dai su ne mata kawai za a amsa musu da ku ne na ba za a amsa ta ba ko karatun wajen kwana uku kenan akabatul awwal wace sai akabatul awwal eh ainihin akabatul kufr billahi eh, nan ah, ta haɓa me take magana tambayan ba akan kafiri ake magana yake aiki ko ko akan musulmi ne akan duka saboda domin shaidan shi ya hana wa kafirin ya shigo shi kafiri ya hana shigo shigowa ne sannan musulmi kuma ya san yadda zai ya ɗauke shi daga musulunci ya ridar da shi mai shi su kafirci don haka wannan akaba yana tara musulmi da kafiri duk a ciki wanda ike yin musulunci so ike ya ɗauke shi daga musulunci a mashi shi kafiri a wanda ke tagir kenan ike hari wanda yake kafiri kuwa dama aina shi ne sai ya tsare shi a wurin din bai barinsa ya tsalla ko ya zama musulmi in ya tashi yana tunanin zai zama musulmi ce to ko da dai yake musuluncin gaskiya ne amma yanzu kaga ga ƴaƴanka ga jikokinka ga wane ne abokanka duka ga inda suka tsari, irin abin da samu abu talib daga nan sannan kuma ya biyo shi da cewa to yanzu idan ka tafi kaga eh, ma an ka shiga cike za su dinga ce maka kai to sai maka dariya yanzu ka zo su wani yanzu suna gaban ka za ka koma karkashin su kenan da za ka koma haka ya yi ta kawo masa abun da zai kawo masa ta inda ba zai fita daga musulunci kafircin nan ya koma musulunci ba shi kuma wanda ke cikin musulunci so yake ya dawo da shi cikin kafirci shi yake so ya cin masa idan ya faskara ne ba zai kafirci ba yake ta shi kenan sai da za ka koma can ba ki zaman ka mai kyau musulunci ƙara bidiya da haka wannan ba ta haɗa kowa shi shaidan ka lura da ɗan adam yake faɗa ba wanda baya faɗa shi kowanne ne da irin abin da yake so yi masa kafiri ya ta kafirce musulmi ya gangara ya je koma shi ma kafiri in ta faskara to yi bidi'a ita ma za ta mayar da musulun kafirci in ya faskara tsora har zuwa dai ƙarshe yana faɗa ne shi da bil'adama gaba ɗaya to fa in qata hadhihi al-aqaba hadisa kenan idan ya tsallake wannan tsallaken wato wannan da ko kata qata hadhihi a bi ismatin min da wata katanga daga Allah ko bi tawbatin da sohi ko ya samu tuba Tun jihi da zai tsayar da shi minha daga wacce al'aqaba ta uku to fa shaidan an ci shi daga yaki yanzu zai yi carko-carko da rundunansa sai sai a neme shi a ta gaba talabahu ala al'aqabatin rabi'a hmm? wato mutum ba zai sha ba in ka ga shaidan ya baka ka mutu wanda ya mutu to shi kenan sun yi sallama in ya same shi ya mutu akan fa shi kenan in ku bai kama shi ba to ya mutu da ya mutu da ina jin haushinsa da wannan shi ne shine harabiya aka bata sigari Shi ne tarko ainihin tannaki na ƙananan laifuka yake ma ga ƙananan laifuka ai in ka bar babban laifi ai kai shi ke ka riga ka sha daga shaidan ka ji karfin shaidan kila shi ya samu malam bahaushe sai sai ce shi ba ya zina ba ya baya ba ya shan giya kenan shi mutumin kirki ne alhali a manyan laifukan ma akwai wanda ya bari bai faɗi ba baya zira baya tata baya tata baya shan giya amma yana cin naman mutane aiki amma ya iya haɗa tsaye mai aiki amma ai ina yin ƙarya amma ina cin riba amma ina cin hanci to amma ina yin kaza duka wannan karfin su da to duk da haka ma ka ɗauka ya bar dukkan manyan laifuka wannan ƙananan laifuka su ma haɗari ne a ƙabatar sarra'iri fakana fakana lahu minha bil zaniku saboda kana sai ya auna masa daga gare su suwa ƙananan laifukan da buhuna ha in za a muda ma kaya ƙaramin abu ba da mudu za a ɗiba ba ko a ɗiba a ɗiba a zuba a ɗiba a zuba a ɗiba a zuba in mai ne da lita ake abin nan ɗinka ɗaya biyu uku hudu har su kai guda ka ba ka ga wannan ka ce a a ai dalli da buhuna zai dinga mudan ka fizi buhu ne irin buhunan masar kafis kaman ausuke ne buguna ne irin na madina to daga nan sai dinga muda wa mutum wa'annan ƙananan laifuka da buhu ba zai muda masa da mabudi ba ji ba? ke ana ku kenan hausawa sai muda masa da buhu rigiza ɗal bai fi shi ba Jijiza ba a kayan lodi ba ne ba, an tsara kayan an yi masa Ha? Kyau, wanne ne? Me? Me yal? Algarara. To, so zai muda masa da buhu, amma ba dole ne wannan buhu na mai daidai da nasu ba. Eh. nan abun lura dai in ya tashi wajen ƙananan laifuka zai ɗiba masa zai wayi ta ɗiba wannan ba matsala tun mashkila ai ka tsallake tun da baka manyan laifuka wa ƙala ma alaika idan sanabtal kaba'ira ma gashita min al ma alaika babu komai a kanka idza tanabta alkaba'ira ainihin muddin ka ban manyan laifuka ma ga ta abin da ka aikata min al na kan wannan laifuka na ba komai a kanka cewar ma alaika za ka ce kenan ko ma ga ta min al-lamami abin da duk ka aikata na kananan laifuka ba komai a kanka idan ta nafsal alkaba'ira muddin ka ban manyan laifuka au ko kuma ibi wata hanyar ke ma alimta bi annaha takfuru bistinabil kaba'ira to kafaru dai bisa ai wa ma awa ma alimta baka sani ba ne ba baka je makaranta ba bi annaha tukaffaru ainihin bistinabil kawai ana kankare kananun laifuka idan aka bar manyan laifuka wa bil hasanati ma tuhibna sayyi'ati wala ya zalu ya hawwina alaihi shedan ba zai gushe ba yana sauƙaƙawa mutum yana jan hankalin mutum amurha lamarin manyan ƙananan laifukan na hatta yusirra alaiha har ya doge akan ƙananan laifuka daga nan sun zama manyan laifuka fa yakunu murtakibal kabira sai ya zama bai aikata babban laifi alkha'ifil ko kuma fa kunu. murtakibul kabiratil kha'ifil wajilid nadimi ahsanu halan minhu ko sai zama mai aikata manyan laifuka wanda yake tsoro Allah mai nadama akan abin da ke aikatawa ya fi shi kusanci da Allah mai aikata ƙananan laifuka yana aikata su da yawa yana cin za a gafarta masa su yana ta harkokinsa har ina zargin wancan wanda mai aikata manyan laifuka yana na dama yana neman Allah gafara ya fi shi kusanci da Allah daga shi wannan sai an gane fal israru ala dhanbi dogewa akan zunubi aqabahu minhu ya fi muni daga manyan laifuka wala kabira kama at taubace ai babu wani babban laifi har ana tuba wal istighfaru ana neman gafara wala sajirata babu karamin laifi ma al israri har dai ana ci gaba da yinsa ba karamin laifi bane ba babba ne qala sallallahu alaihi wa sallama iyyakum wa ومحقرات dhunubi ina gargaɗin ku da raina ƙananan laifuka yake wannan magana sai hadisi ce ba san kafa ko ainihin inda ta kala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa fa inna raina laifuka ƙananan laifuka ka matsali ƙaumin nazalu biyu batani wadi kamar mutane ne da suka sauka a rafi a gaɓan daji suna da abin girki babu isin girki faja a udin wannan ya ɗako ice wa zabi udin hatta jama'u har suka tara ma an da dubihi kubzahu suka tara abin da za su nunar da abincinsu misali yanzu kaga kamar munan kaga za ce muna da dankali za mu dafa man sauka musamman tunar fuloti wanda san fuloti daudu a ba daudu ba eh daudu ne ake kwato ne nake ce masa ne zama daudu kaga aka ce gonan fuloti akwai dankali kuka shiga cikin dajin da kowa ya zo da ita ya baya ina ga ita ɗaya da za mu kawo zai dafa mana dankalin nan hasa yara ba kowa ka dangara ba magana ka dai samo ike shi guda ɗaya kada ka sai ka samu wancan ya tafi ya kawo wancan ya je ya kawo wannan ya je ya kawo in aka tara ike nan sai ya dafa mana dankalin da za mu ci har mun sai mun bashi to shine wannan shine kwatankwatan ƙananan laifuka mutum ya aikata dan ƙarami ya aikata wancan karami ya fashi aikata wannan karami wannan ma ya aikata shi karami ƙananan nan in suka taru za su cancantar da dawa masu hausa ko bai dawon ba za su cancanci zama su shekaru hausa wannan ƙananan tara su ake tara su ake a ƙarshe sai su cancantar da wa mutum shiga cikin wuta kamar yadda mutane in suka haɗu ƙanana suka haɗu kwanne ɗawa ɗawo ƙaramin ita wannan kan ƙaramin zai nuna musu da alhaji wa inna muhaqqaratiz zunubi raina zunubai mata ukaru biha sahibu tulikum duk lokacin da mai shi ci gaba da aikata shi zai halaka shi wannan dai kenan thumma daraba li zalika masalan sannan ya bugo misali ga wannan bi kaumin yace mutane ne nazalu bi falati ai wancan hadisin ne da suka sauka a daji min al-ardi fa a'awazahum al-hatab yace ya ba su wahala faja'ala hadha yaji'u bi'udin wahidi wannan yanzu da yake daya wa hadha bi'udin hatta jama'u hataban suka tara ishe kasiran fa'auqadu naran wa amdaju khubzahum suka dafa ainihin gurafan su akadhalika fa innal muhaqqarati kanana dhunubai tajma'u tajtami'u suka tattara 'ala al-'abdi wa huwa yastahinu bi sha'niha yana raina su hatta tuhlikahu ina jin wannan bana za mu yi shi za mu yi shi a aikace sai an je gonan fulofi mun dasa dankali dan mu da ana karanta je gona amma ranar ranar ebo fasaran fuloti akwai wani fuloti Ya ga wurin daji ne kuma na eh, yake da suna tsan dauri ne ba alama ita aure amma bana mun yi dankali a gefen ganuwa in Allah yi wannan dankalin ranar diwa masara ko gaggiyar za ka koshi da dankali amma ba dankali za ka ɗiba banda masarar da ya kai matsalar ne kakka je da mota da kwararratsiyan wata na za ka ka ɗiba a buhu to nan za ka yi ɓanta a dankali dai za ka ci dankali amma za ka kawo shi ɗaya an kaso ma ka tafi da gungunan ka da cikin mota mota ka kasa gungunan ka da dai in kasan ba za ka iya zuwa daji ka ɗauko ba a daji nan haka kowa shi ka yi zo da gungume guda ɗaya ko dan karami ka samu in dai sunan shi yake ka zo da shi ka duba ka buga ba kara bane ba nan kara ne tabi ka je ka kawo ni saboda mun yi mun yi yadda ake eh, karban gwali in ka sa rubuta ya ga ba za ka rubuta sai an fara an gari ce ko ba danyi ne ba busashe ne shi ke dan sai aka zace je ka in an tara sannan masu haɗa dankali ka koma masu haɗa dankali an babi biyu wannan za mu je da drop ɗinmu a dafa da sarki wannan shi ne kwatan mu hattara ta zama wanda itatuwar kun ga da za mu yaka kuma sa ya fi zama kuma sai mun fi tunani a kai kuma ga shi wurin yin babu wata wahala amma ba duka ba wanda yan masallaci nan za ba su masallaci banda su alaji ba wannan kuburar na ku ijadi a masallaci da kai da zartijin sarki fa'in naja fa'in naja min hadhihi al-aqaba in ya tsira daga wannan ƙananan laifukan cacci ce ta aikatawa wanda ka aikata kana ta neman tuba a gare ka bai bar mutum ba والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على الأقبة الخامسة ونقول بجنه na'am